Abun awo ko perimeter brachial iyaye mata suna amfani da shi don gano matakin kamuwa da tamuwa ga yara. Me yi amfanin wannan fasahar? Amsa tare da Dr. Abdulaziz Haya Musa, shugaban asibitin tsibiri gobir a jihar Maradi. Le perimeter brachial euh, ya yi ba da sauƙi ga yin aikin gwaji zuwa ga al'umma aikin kai tsaye ne wannan gwajin aikin kai tsaye menene ba kamar gwajin da ake yi bane a cibiyoyin kiwon lafiya don ko ko da wajen al'umma wakilanmu kai tsaye na iya amfani da shi don su gano halin yanayin ciyarwa na ɗiyan Dokta ina ganin a wannan farfajiyar kaloli uku me suke nufi. Gano ma'anar fasalcinsa ba yadda wata wuya ga al'umma don yana sauƙaƙa musu aikin sun san da zaran sun ga fasalin da perimeter ɗin ya bada idan launi ja ne sun san da halin tamuwa ne mai tsanani. An ya nuna ruwan goro sun san da halin tamuwa ne mai sassauci. Amma an tsanwa ne ya nuno to sun san da wannan yaro cikin ƙoshin ciyarwa Ya ake amfani da wannan farfajiyar Ana ɗaukar shi da hannun hagu don me ake kama shi ta hannun hagu? Saboda hannun dama da shi ake amfani a danna. Kanan sai a nemi tsakiyar hannun hagu a sanya bil Bakin bil ɗin akwai wasu 'yan kibiyoyi da ke nuna launin da za su gani. Dokta kun ce idan ya ba da alamar sha yana nuna cewa tamuwa ce. shan akwai bukatar uwa ta gaggauta kai ɗanta a gidan likita? kwarai ku idan uwar ko wakilin kiwon lafiyar al'umma ya ga da launin ruwan goro ya nuna nan take sai ya kai yaron wajen cibiyar kiwon lafiyar al'umma. Kuma sa'a mu ma ita ce yau ba wani garin da ba mu da wakilan mu. A cikin wasu garuruwan ma muna da uwaye da aka baiwa horo kan auni da perimeter baraki. Idan aka gaggauta kai yaro gidan likita za a ɗauki ɗawainiyarsa. Oui, kan un enfant a référé a tan deja. eh sosai ma daga inda aka kai yaron da gaugawa a lokaci to ba wani bata lokaci na yin bincike ba a bar shi gida ba har lamarin ya tsananta idan aka kawo shi da gaugawa to cikin sauki za a ɗaukar ɗawainiyarsa banban da yaron da yanayinsa ya tsananta in ya zan haka hasashen zai kasance bayan da ake bukata ba